بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa a wannan darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar 16 ga wasan Ramadana shekara 439 a hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 1 ga watan 6 shekara 2018 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukan alkhairi Allah muke roƙo a wannan yammaci a wannan lokaci bayan la'asar ranar juma'a a cikin watan ramadana a irin wannan taro na alkhairi muna roƙon Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi duka ‘yan uwa da suke roƙon addu'a ga bukatunsu daban-daban Allah ka sani Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah ka baiwa marasa lafiya mu lafiya Allah ka baiwa marasa lafiya mu lafiya wayanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye musu wayanda ba su da lafiya suna neman addu'a a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka gyara mana tarbiyyar ƴaƴanmu Allah ka ba mu ikon sauke amanar iyalanmu da ƴaƴanmu Allah ka ba mu ikon kwatanta gaskiya tsakanin iyalanmu ya Allah wayanda suke neman aure cikin maza ko mata Allah ka yassare musu wayanda suke da matsala tsakaninsu da iyalansu Allah ka yaye Allah ka kori shaytani da ke tsakaninsu Allah ka kare harshen mazaje daga yawan saki ka kare harshen mata daga neman saki Allah ka sa albarka cikin kasuwanci ɗan kasuwanmu Allah ka ba su ikon kwatanta gaskiya da saukin kaya mata da suka rasa su suna cikin zaman ta kaba Allah ka kawo musu sauki Allah ka ba su juriya da haƙuri Allah ka canza musu da abin da ya shi shugabanni Allah ka ba su ikon kwatanta gaskiya Allah ka taimaka musu ka ba su kariya ayyukan da ake na gyara Allah ka taimaka a ci gaba da yi wa'anda aka kawar da su don barna suke neman wani matsuguni Allah ka hana su Allah ka ba su matsuni a kasar mu Allah ka kore su zuwa inda suka fito inda suke jin daɗin zubar da jini Allah ka kawar da su Allah ka gyara halin su masu gyaruwa ne Allah ka kare jinan nakin mu ka kare mu daga sharrin su Allah ka san su ka san nufin su Allah ka yi mana maganin su inda suke neman shiga siyasa don haka sun yadda kowane barna za su yi Allah ka yi maganin su duk wanda yake nufin siyasa don yi barna Allah ka kawar da shi duk wanda zai shiga siyasa don cikinsa kadai Allah karka bashi dama wanda yake neman shiga don kawo gyara Allah ka bashi dama ko ina yake Allah kai ka san shi a boye yake Allah ka fito da shi a bayyane yake Allah ka karfafa shi daliban ilimi Allah ka karfafa tunaninsu Allah ka ba mu fahimtar sunna Allah ka za mu zaman to ahalin sunna Allah ka karbi ramu muna kan sunna Allah ka rusa bid'a Allah ka rusa bid'a Allah ka rusa bid'a Allah ka rusa shirka da sihiri ya Allah masu sihiri Allah kamar musu da kaidin su masu sihiri Allah kamar musu da kaidin su masu sihiri kar Allah ka ba su nasara duk aljanin da yake aikin sihiri Allah ka ruguza shi duk aljanin da yake aikin sihiri Allah ka ruguza shi shi duk sihirin da aka yi a bayyane ko a boye Allah ka rusa shi wanda aka binne karkashin ƙasa da wanda aka binne a cikin rijiya da wanda aka binne a cikin kogon dutse da wanda aka binne a cikin teku Allah ka san su Allah ka rusa su da wanda aka sheke shi a cikin iska da wanda aka rataye a daji a cikin itace da wanda aka ɗaura a wuyan biri ya gudu jeji Allah ka rusa su duka Allah ka baiwa marasa lafiya lafiya Allah ka ba mu nasara a dukkan al'amuranmu والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا Allah madaukakin sarki yake gaya wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil akhas kuma yana gaya wa sauran matan mu'mini gaba daya madaukakin sarki yace wa qarna fi buyutikunna ya ku mata ku zauna a cikin gidan dajinku wala tabarrajna kada ku yi fice tabarrujal jahiliyyatil ula fita irin na jahiliya ta farko wa qarna fi buyutikunna wasu malaman suka ce anan ana nufin kada mace ta bayyana ado ne ba kada ta fita bane amma duk idan muka duba tafsirai yawanci suna hada duka suna kawo a musulunci mace ba a hana ta fita a gida ba don bukata in ta kama laruran fita in ya kama za ta fita ko don sayo bukatanta ne ko don neman magani ne ko don zuwa wurin ibada amma in za ta fita wani irin fita za ta wala ta tabarrajina la tatabakkarna kada mata su yi tabarruje wasu suka ce kada su yi tabakar filmishiyar kada su inga tafiya suna takama kar su za kalma masu tsini kar su za kalma masu tafiya tana kwaf haka kada tana tafiya tana kada kanta haka haka ka aslimatil buktil ma'ila kamar tozon raƙumi wanda yake karkace wannan duka nau'i ne na tabarrujal jahiliyyatil ula to at-tabarruj shine malamai suna bayani akan shi menene ma'anar tabarruj din ne shine malamai suka ce at-tabarruj shine an tubdi al-mar'atu mahatinaha wa mafatinaha lirijali mace ta bayyana kyawunta da adanta da wurin da in mutum ya gani zai fitino ta bayyana da su ga maza wannan shine da ma'ana tabarruj duk inda in namiji ya gani zai sha'awa tare da mace ta boye shi sannan kuma yana daga cikin at-tabarruj mace ta yi kwalliya ‘yan kunne masu tsada da ‘yan wuya da menene ta bayyana wuyanta da ado kunninta da ado wannan ma daga nau'i ne na tabarwaci ko ta ɗaura ɗan kwali amma rabin gashinta a waje ko rabin nononta a waje ko ta sa ‘yan warwaro na hannaye karau-karau tana kaɗawa gwalagwale tana dagawa sama tana saukewa kacaran-kacaran wannan ma nau'i ne na tabarwaci wata sa turaren wuta mai tsada mai kamshi ya kama kayanta tana wucewa ana ji ko turaren fesawa ko humra ta sa ana jin kamshi wannan nau'i ne na tabarrujin jahiliya duk annabi ya hana ta sa kayo kaya mai ado wanda yana jan hankali ko ta sa kaya matsatse wanda yake siffanta halittanta wannan duka haramun ne mace ta sa su ta fita don yana daga cikin nau'i na tabarruj na aljahiliya anan teloli za su shiga tela idan zai yi dinki ba haramun bane tela yi dinki wa mace irin kayayyakin da mace ta kawo tana so a ɗinka mata amma idan wannan kayan mace za ta yi ne don tabarruji don bayyana tsiraici tela ya sani haramun ne ɗinka wa mace kayan da za ta bayyana tsiraicinta wannan muttafaqun alaihi bain ahli ilmi inda suke magana shine irin kayan da mace za ta iya ta sa a gida a gaban mijinta a gaban maharamanta za ta iya sa irin wannan kayan to shin irin wannan kayan da za ta iya ta sa a gaban mijinta tela zai iya dinka mata don tun da zai yi a gida ne za ta yi amfani zai yi kuma ta yi amfani da shi a inda ba gida ba tela kuma a nan bayi da sani to a da bayi da sani wannan ana ba da rangwame shi zai yi amfani da zahiri ne amma a ‘yan mata ko matan da an san masu tabarruji ne ko wanda an san a ɗabi'arsu haka ne a irin ɗinkin da suke yi sai an matse su mace za ta sa kaya sai ka ce kamar me ake sawa wallahu alam yadda aka matse ɗinkin ita ma ɗinkin za a yi ne na tafiya ba na zama ba kamar wai ne wai aka masa ɗinkin wando da ya sa wandon yana tafiya da ya zauna wannan ya fashe sai dai zo yana tambayar tela tela wannan dinkin na tafiya ne ko na zama ne me ya faru ya ce na zo na zauna zai fashe ya ce to na tafiya ne ba na zama ba ne don ya fi da kai to za ka ga abin da suke sa wadan ba na zama ba ne sai dai na tsayawa ne don a tsayin ma tana sa wadan tana haka tana haka tana ja ya kama ta ƙim ga siffanta kamar tsirara take za ga irinta wannan haramun ne mace ta yi haka ta bayyana wa maza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ahli nar lam huma. akwai sifofi biyu na ƴan wuta wanda ni ban gansu ba a cikin sifofin ɗayan qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqar yadribuna biha an-nas sai ce wa nisa'un qasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna كاسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا وسكت من مسيرة أربعين سنة mata kasiyatun suna sutre da suna suna da kaya suna da riguna a cikin su ariyatun amma haƙiƙa tsararo suke zaka ga yadi ne a jikinta amma wannan yadin bai hana ka ga tudun jikinta ba inda yayi tudu zaka ga ya tashi inda yayi kore zaka ga ya lote. ka nan ya siffanta siffanta gashi nan gashi gaba daya ko kuma dai wannan kayan saboda shara-shara ne gashi suna tana da kaya amma kuma ga shi ana ganin siffan jikinta a cikin wannan kaya ko kuma za ta ce ta sa himar hatta himar da mata suke yi akwai himar din da ba na sunna bane bai zama himar ba don al-himar yana da ka'ida ko sharadi na musulunci dukkan kaya da mace za ta sa ta fita waje da sunan abin da zai rufe jikinta ya zamanto an ne kuna tauban wasi'an yana da fadi na'am kafifan yana da kauri ba shaffaf bane sannan kuma Allah ya kuna min libasi shuhra kare zama tufafi ne na shahara Allah ya kuna yushbiha libasar rijali kare kama da tufafin maza Allah ya yushbiha libasal kuffari kare kama da tufafin kafirai Allah ya kuna mu'abbaran kare zama akwai kamshi duk wannan sifofi ne na Allah abinda Allah ya kuna saubuz zina kare zama kayan ado duk wannan sharuɗa ne guda bakwai ko takwas na tufafin da mace za ta sa yau idan ka duba da yawa tufafin da mata za su sa na farko matsatse ne na biyu shara-shara ne na uku yana da ƙamshi na hudu kayan ado ne na biyar an yi kama da kayan kafirai na shidda an yi kama da kayan maza na bakwai shi kansa din ado ne wannan kenan idan mace ta sa irin wannan ta fita tafidat tabarujar jahiliyyatin ula to menene tabarujar jahiliyyatin ula din tuko tunda in an ce abu akwai ula akwai ukhra ai to anan malamai sun yi kai kawo tabarrujal jahiliyyatin ula suka ce min adama ila nuh wasu malaman suka ce a'a daga nuhu ne zuwa ibrahim wasu suka ce a'a tabarujar jahiliyyatin ula shine abin da ya kasance daga zamanin annabi isa abin da ya sama can daga wannan din zuwa baya ana cewa jahiliyatul ukhra jahiliya ta biyu to amma malamai sun dunkula wannan duk aqawil ne na ahlul ilmi laysa lahum mustanadun min nass alqur'ani aw as-sunnah bitahdid babu dalili na qur'ani da sunna da ya haddada menene jahiliyatul ula menene jahiliyatul ukhra amma dai sai mu duba wani irin kaya suke sa a da mata suna sa kaya ne in suka sa sunansa ba kaya bane mace za ta sa wani abu ne a kwankwasanta kafin gwiwanta wannan ya rube tsaraicinta kenan amma abin da ya sama ba abin da za ta sa sai dai wani abu da za ta sa a wuyanta har jahiliyyatul ula ya kai ga wato miji yana iya raba matansa tsakaninsa da masoyinta ita mata tana da miji kuma tana da masoyi idan suka hadu a lokaci guda tare da matar sai shi miji ya ce to shi daga cibiyanta abin da ya kasa nashi ne shi masoyinta kuma daga cibiya abin da ya yi sama nashi ne sannan wani lokaci mau ahyanan ya tabadalna haka mai tafsirin ya ce kasu <laughs> malamai wani lokacin ma za su nemi canji shi mijin ya ce to ya shi ya zo sama shi wannan ya zo ƙasa wannan shi ne nau'i na ajahiliyatul ula ba wato jin cewa mace ba ta ji ita mace ce shi namiji ya jin shi namiji ne bayyana tsaraici na kowane irin yanayi to wannan shi ne jahiliyatul ula idan muka duba a yau a rayuwarmu akwai jahiliyatul ula ko babu iyaye ku ji tsoron Allah a zaman ka na uba Allah ya baka ƴaƴa mata ka so su ka mutunta su ka daraja su yana daga cikin son da iyaye suke wa ƴaƴansu su kare su daga fitintinu na zamani yana daga cikin nau'i na kariya a tarbiyyantar da su alƙi a nuna wa ƴa mace yaushe za ta fita wani irin siffa za ta fita a ci amma a bar ƴa mace da kaya idan yarinya tana son kaya ko nawa ne a bata dinki koya ta je tela yayi mata irin dinki wanda kai ubanta ne in ta zo a cikin gida za ta sunkuya kwankwasanta a waje tana tsaye da za ta daga hannunta cibiyanta ya fito waje zaman ka na uba duk da cewa yarka ce in wannan ne irin tufafinta to a waje kuma wani irin siffa take ai ya kamata ta girmama ubanta a zaman ka na uba ba kowane irin kaya za ta zo da shi gaban ka ba dole a tsaya a tarbiyyantar da 'ya'ya su sa kayayyaki da zai kare mutuncinsu kuma su samu tsira a wajen Allah haka kuma su matan auren kansu wasu matan auren ba su ɗauka masu mata ne ba wata matar kawai ji take ita kawai wai ita a zuciyanta ta sani wai in ka ga tsiraicin ta gashi awanta wannan ya saura gare ka kai ne ka gani me yasa ka gani to ke kuma me yasa kika bayyana sai ta ce ita ba ruwanta ita ai bata yi don a so ta ba ita ba ruwanta a'a Allah ne dai ruwan shi Allah ne yace kada mace ta fita irin fita ta jahiliya ku rufe jikin ku rufe jikin nan kamar da kuka faɗa a jiya daraja mace ne don kina da daraja ne aka ce ki rufe saboda haka teloli su ji tsoron Allah a dinkin da suke mata da suke kai duka wajen teloli su ji tsoron Allah duk matar da za ta san dinkin da za a yi mata ba a gida za ta sa a gaban mijinta ba don dai ta sa ta fita waje a ganta la'anar Allah zai tabbata a kanta me amfanin ki kwalliya maza su ga tsarecin ki kowa ya dinga zubar da yawo ki je kina ta rashin lafiya don idanuwansu ba sa albarka wani sa akwai dubu akwai dafi wani maye ne wani yana da kambun baka wani da ya gane ce ala shikenan sai ki zo kina da migraine kina da menene kina da ciwon kaza kina da ciwon kaza su aljanu kun dauka ba su da wayo ne shedanun aljanu ai duk mai ta da menene din duk su ne suna amfani da wannan dan in suka zo da ciwon da an sani za ku yi addu'a ku kore su sai su zo muku ta ciwon zamani yanzu da yawa typhoid malaria kidney ulcer ba su ne yawancin cututtukan ba bp sugar magrain calcium eclampsia wa'annan cututtuka da iyayenmu sun san su me yasa suka yi yawa a cikinmu karancin addu'a irin abin da muke ci wani irin abu ne ba mu da addu'a sosai ba mu abin sunna wajen sa albarka cikin abin da ka gani da kuma neman mutum da shirri zirce-zirce suka yawa a cikin mutane mutum sai ya fitar da naira ɗari biyar ya sihirce wani sai ya kashe dubu ɗari bai warke ba sai ga mutum ya kamu da ciwo mace ta kamu da ciwo ai nononta akwai kansa sai an yanke za a ji a yanke nonon tana ji tana gani me yasa ai akwai ba ta sani ba akwai ranar da ta sa kaya rabin nono a waje ta je ta sunkuya nono na lilo ana kallo an sa kwaɗayi wannan dafin ya riga ya harbi nonon ta din shine sai ya zama ciwon kansa wata ta bar gashin ta a buɗe ta shafa ta yi kitson ta yi kwalliyan an gani gashi ba irin yana sheki an gani wani yana cewa ina ma da ya kama ya ja to wannan da yayi kwadayin nan sai kaga ya biki sai gashi sai su dinga tsinkewa gashi na ta zubewa ba ta zame dalili ba ta sa wannan ta sa wannan ina ba anan bane magani Allah ya ce miki ga magani kika ce bakya so sai kika gamu da wannan musibar wata kuma tun shekarun ta basu je ba ciwon kafa ciwon gwiwa ciwon kafa me yasa an yi kwalliya an yi lalle an yi design na lalle an fito cikin maza ana kallo yau daga cikin nau'i na tabarrujul jahiliya al-ukhra ba ula ba nau'i ne na ula din shi ma yau a duba yadda ake communicating na uh, pictures a whatsapp between men and women da sunan wai soyayya mace ta buɗe kirjinta ta ɗauki hoton nononta ta tura saurayinta bal abin takaici mace za ta rubuta min tambaya don ya yi tsawo ne kuma baya daga cikin tambayar da nake zan karanta amma bil munasaba mai yiwa ta ji tana complain mijinta wai yana abin nan da mace tana ta whatsapp matar tana tura mata ma mijinta din tsaraicinta shi ma mijin ya dauki tsaraicinsa ya tura mata ka duba wannan wani irin jahiliya ce kaga an kuma jahiliyatul ula din dama su ma suna yawo tsarayara yau kai ma ka yadda ka dauki hoton tsaraici ka aika wa mace ita ma ta yadda ta dauka ta aika maka wai sunan soyayya wannan ina za a tafi da wannan ina za mu tafi da irin wannan musiba ko ba a samu ruwan sama ba a zo ana ihu in ba a biya albashi ba mu zo muna ihu in babu wuta mu zo muna ihu barayi sun yawa a gari muna ihu to mu laifin namu ban magani yanzu wannan mun dauka karamin laifi ne Allah sauke Allah madaukake ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula saboda haka haramun ne mace in za ta fita a gida ta shafa turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk matar da ta shafa turare ta fita waje aka ji kamshin da ita mazinaciya ce matar da ta sa turare ta fita aka ji kamshin ita mazinaciya ce ji annabi sallallahu alaihi wasallam in za ki sa turare ki sa a gidai amma wata ta sa humra ta zo ta wuce ta je mita 500 kana jin kamshin humra ta wuce ba amma kana jin kamshin wannan me za ta cewa Allah Allah madaukake ce wa aqimna salata ku mata bayan kun zauna a gidan daji ba ku fita sai da izini sai ku tsaya da sallah ba hana mun faɗa a farkon aya ba hana mata fita ba sai dai fita a tsarin musulunci Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah yana bayani a daidai irin wannan aya yake cewa mace za ta iya tafita bukatunta amma ba ga ka'idar musulunci kar ya zama akwai ikhtilat bainar rijali wa nisa tsakanin maza da mata a cuɗanya kamar maza ka duba irin kasuwannin mu kana tsaye za ka sai wani abu mace ta zo ta goge maka kirjinta ta wuce wata ta ya ta ta sai wani abu wani ya zo ya goge ta bayanta ta duwawunta subhanallah lalacin zuciya wani mawai don wannan yake shiga kasuwa ya je dinga gogayya da jikin mata shi kuma haka yake shigar da shi kasuwa to babu ikhtilati cuɗanya daga cikin jahiliya ne ko a wajen aiki mace za ta yi ta aiki amma aikin da ba zai zubar da mutuncinka ba aiki daidai irin na mata kamar karantarwa kamar karban wani kuɗi haka amma mace a ce za ta yi aiki irin na maza ta zo za ta tare mutane ta sa su a takbi ko za ta ɗibi bulo ta hau sama ko za ta yi wani abin da ya shafi gudu ko ɗaga wani abu sama wannan ba aikinta ne. za ta iya ta abu za ta iya ta sayar da abu in ta kiyaye huruminta ta san maganar da za ta yi wa kullu qawlan ma'rufa bayan haka Allah ya ce wa aqimna salata ku tsaya da sallah matan annabi Allah ya ce su tsaya da sallah sauran matan mu'mine ma Allah ya kira su tsaya da sallah tsaya da sallah shi yana daga cikin sallah akan lokaci kada mace ta ce za ta yi girki ta bar lokacin sallah ya wuce kada mace ta ce za ta zauna ta kalli musalsal ko drama ko hausa ko turanci ko larabci mace kada ta zauna tana kallon fina-finai lokacin ibada ya wuce ta haka ma ko ta tashi za ta yi sallah a za ta yi sallan ta san yadda za ta yi sallan ta rufe dukkan jikinta kamar yadda musulunci ya nema za ta rufe gashinta za ta rufe dukkan jikinta har ya sauka kafanta har tafin kafanta saman ya zama arfi in tana sallah ya zama wurinta babu najasa musamman mata masu yara ƙanana su kula da zaran yaro ya yi fitsari ko a ƙasa ko a jikinsu su tabbatar sun sa ruwa da wuri wani lokacin suka ce nan gaba za a yi sai a manta saboda haka a kiyaye wannan a tsaye da sallah wa atina zakata ku bada zakka a cikin dukiyoyin da Allah ya ba ku. mace tana da dukiya za ta cire zakka kamar yadda namiji yake cire zakka kada ma'atan sai ba su da zakka a akwai akan su amma babu zakka a gidan gidan haya gidan haya babu zakka kai, motar kasuwanci babu zakka kai, amma kayan sayarwa duk akwai zakka ko farin kuɗi ko galagalanki in suka kai nisabi zaki cire musu zakka wa atina zakata ku da zakka na dukiyanku wa atina Allah wa rasulah kuma ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran matan mu'mini sun shiga cikin su ba bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan al'amura innama yuridu Allah abin sani dai Allah madaukaki yana nufi ne an ankum rijza rijza don ya kawar da ya tafiyar da datti daga gare ku ya kawar ankum daga barin ku arrijsa dukkan datti na zulmi dukkan datti na jahilci dukkan datti na saba Allah Allah yana so ya kawar da ku ne da shi daga barin ku ahlul baiti ya ku iyalan wannan gida wa yutahhirakum tatheera kuma Allah yana so ya tsarkaka ku ne tsarkakarwa cikakke ya ku iyalan wannan gida to su wane ne ahlul bait ahlul rasul sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan annabi su wane ne wannan malamai sun yi kai kawo me ake nufi a wannan aya Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma da Ata da Ikrima da Kalbi da Muqatil da Sa'id ibn Jubair rahmatullahi ala al-jami' أهل البيت المذكورين في هذه الآية هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ayar su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai banda wasu wal muradu bil baiti baitun nabi sallallahu alaihi wasallam gida na manzon Allah yake ne inda iyalansa suke me yasa aka ce haka saboda fadin Allah wadkurna ma yutla bi buyutikunna ku ambaci abin da ake karanta muku cikin wato daga ayoyin Allah a cikin gidajen wato gidajen ku wani gidaje ake nufi ana nufin gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli li azwajika ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka sai kuma yace wadkurna ma yatula fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma anan ana magana da matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam a faɗan wasu malamai daga cikin su Habai akwai sa'id bin jubair akwai mujahid akwai katada ruwaya ce kuma daga kalbi ahlul baiti al-madhkurina sune ali bin abi talib da fatima da al-hasan da husain wa'annan su ake ne su wa'annan ake nufi da ahlul bait saboda hadisin kisa da annabi ya kira su ya rufe su ya wannan su ne iyalansa wasu kuma suka ci ahlul bait an hanci ahlul bait ana nufin iyalan dangin annabi ana nufin kenan ala abbas ala ja'far ala aqil ala ali sun shiga duk da ali muhammad sallallahu alaihi wasallam su ahlul bait wasu suka ci a bani hashim gaba ɗayan su ne ahlul bait a wayannan maganganu sai wasu suka zo tsakiya suka ce ahlul ana nufin dukkan bangarori ne wannan ayar ta tare iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen matansa da iyalansa ta wajen zuri'arsa matansa sun shiga ne a zahirin aya sauran iyalan sun shiga ne a hadisansa da yake magana akan ahlul bait saboda haka wa'annan ne iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a jumlance in an ce iyalan annabi wasu sun wasa'a nan ce alu ana nufin iyalansa ana nufin al'umma ma sun shiga alul din a faɗin wasu kama alul sai aka saba su in ana nufin alul wanda aka haramta musu cin sadaka ne wannan kaga za a kebe su wannan su ne wanda muka ambata آل عباس آل جعفر آل عقيل آل علي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم wannan su ne wanda aka hana musu cin sadaka alhassan ne ya dauki dabino annabi ya hana shi ci saboda na sadaka ne saboda su ba sa cin sadaka yana daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam bayya cin sadaka in kun tana cin salman yana daga abin da ya bi har ya zo musulunta ya karanta a littafin su sifar annabi bayyacin sadaka to wannan sune ahlul bait wa yutahhirakum tatheera Allah yana sai tsarkaka ku ne daga anjas da aljar anjas najasu arjas da datti da daudadi gaba daya tatheera cikakken tsarkakarwa sai Allah madaukake ce na'am wadkurna ma yutla fi buyutikunna ya ku wannan iyalan ku karanta ku ambata ma yutla abinda ake karantawa fi buyutikunna cikin gidan ku min ayati llahi daga ayoyin Allah na alqur'ani wal hikma da kuma hikimomi da yake bayyana ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ku dinga karantawa su karanta alqur'ani kuma su karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam anan an kwadaitar da su su iyalan annabi an kwadaitar da su haka saboda su ne ginshiki na ilimi saboda al'umma za ta koma gare su waje neman bayani na addini saboda haka su ne ya kamata su yi karatu kamar yadda wanda za a ce malami ana so yi karatu iyalan malami ana so su yi karatu ƴaƴan malami ana so su yi karatu bal abokan malami ma ana so su yi karatu eh abokan malami ana so su yi karatu don yau ana yawan ganin su da malamin watanin sai a ce ina malama yana to ko kai maka ansa mana ana ganin ka kai kana tare da malamin kai kuma kana tare da malamin don shan shayi ba don ka karu da karatu ba ba don ka karu da ilimi ba to kullum kuna tare da malam a shiganku a ku a majalisanku a komai kaga ana so a ce fatowoyin da yake yi kai maka kana iya rikewa ha akwai ne kamar karin magana da yake cewa bai garin da mai ido ɗaya zai zama sarki a garin makafi ko haka nan idan kaje inda ba wanda ya san komai kai da kana ɗan ji ɗin, ai za ka ɗan matsa wani ne wai aka ce ya wuce limanci shi zai musu limanci sai ce to ku yi kafin in yi alwala wai a lokacin ba a yin nabila da ce ku yi nafila kafin in yi alwala sai suka wuce suka yi nafila sai ce a shi na isa limamin ku sai wuce yi musu sallah to ana so mutum ya karanta alqur'ani mata su karanta alqur'ani karatu na hadda musamman mata annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mata ba a bar su a baya ba wajen ilimi Allah ya ce ku karanta abin da ake karanta a gidan dijinku min ayatin lahi والحكمة إن الله للي ألا مدوكك سبحانه يا كسن شيء كان لطيفا يا كسن شيء ما يجين كيني خبيرا كما ما سنيني مباكو لعباري حبنا بيجي ساوا نعم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما wannan kuma Allah madaukaki bayan yayi magana akan matan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ji yadda magana akan wato matan musulmi gaba ɗaya, tare da a cikin matan annabi ma akwai abin da za su Inna innal na lallai musulmai maza wal muslimati da kuma musulmai mata menene musulunci ne al-islam huwa al lillah ka miƙar da wuyanka ga Allah wal inqiyadi lahu bi ta'a wal khulus min ka bada rayuwarka gaba ɗaya ga Allah ka nisanci shirka wannan ne musulunci wannan shine musulmi namiji wanda ya yadda da rukunin musulunci guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa sum ramadan kama ja fi hadith ibn umar to wayannan rukunai na musulunci guda biyar ka yadda da su ka miƙa da wuyan daga Allah in Allah ya ce tsaya to je ka to yi nayi bari na bari wannan shine musulmi ma'anan musulunci shine wannan miƙa wuya haka musulma mace ka duba musulunci daga wannan ayar har zuwa zakirin Allah kathiran wa zakirat Allah ya haɗa namiji da mace wannan ya nuna mace tana da matsayin da Allah ya bata wanda ba ta bukatan wani matsayi fiye da wannan ba musulunci musulmai kaɗai yake wa magana ba ƙur'ani ba wani maza kaɗai ba ne har da mata shari'ar na dukanmu ne inna man nisa'u shaqa'iqur rijal maza mata shaqiqai ne na maza babu banci tsakanin mace da namiji yanzu mun yi magana akan zakka wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa sallah ku bada zakka abinda ake nema akan namiji haka ake nema akan mace sai mace Allah ya bata kulawa ta musamman saboda matsayin da ya bata na uwa da take haifan da aka ce wa miji ya bata kulawa saboda jikinta yana bukatan kulawa a tausaya mata saboda tana bukatan haka an ce ta zauna a gida ka ta fita ta jahiliya saboda haka ya dace da ita amma waɗanda ba sa son ɗan adam da alkhairi ba musulunci kaɗai ko musulmi ba suka ce mace za ta yi fiye da abin da namiji yake wannan a ɗaiɗaiku ne musulunci yana magana a ƙa'ida ce amma gaba ɗaya ke magana inda ya ci rijalu qawwamuna 'ala nisa ba wai wani namiji ɗaya ya gani ba ba mace ɗaya ya gani ba bai ci ar-rajulu qa'imun 'ala al kadai ba ar min rijal 'ala nisa kuma 'ala umumin nisa amma ɗaiɗai ku ana samu ai namiji dolo namiji rogo namiji jahili lalatacce mace kuma jarima kwazo mai himma mai ilimi mai tsayawa anan zaka ce waye yafi wani matar tafi wannan namiji to anan sai ka ce mata sun fi maza kenan a'a ita wannan ɗaya ce tafi wannan ɗayan kuma a zo a ce mata sai sun fita sun yi komai komai da komai har shugabancin ƙasa har wasu muryoyi na fajirci da fatirci ya fara fita wai ana neman kujerar osibanjo ma mace ka duba yadda wannan talikin ya baiwa shugaban kasa haɗin kai suna tafiya shiru-shiru ana so a kawo masa cikas kamar yadda aka kawo masa cikas a wasu wurare a wasu gidaje manya-manya saboda haka mata ku yadda da matsayin da Allah ya ba Allah ya baki murya da bai baiwa namiji ba a muryanki kadai zaki iya yaudari miji Allah ba ki jikin da bai baiwa namiji ba halittar da Allah muke daban da na namiji kuma maza duk wahalan da suke dinnan don ku ne inda ba mata a gidanmu wallahi ba sai in sai biredi da kok ba in zauna insha ko in zuba garin kwaki in in sa mandawa in sha ba ruwa na sai in kwanta a gindin bishiya maza suna fama don ku ne Allah ya saukar da sura a cikin Al-Qur'ani don mata yace suratul nisa al-kubra me yasa nace al-kubra saboda akwai malaman da suka ce akwai suratul nisa al sughra ita ce suratu suratu suratul talaq Ko suka ce suratul tahrim akwai suratul nisa ka duba sura akwai suran mata an-nisa amma babu suratul rijal ko akwai akwai sura mai suna suratu maryam ka duba ita ba ya bace amma an ambaci sunanta a cikin sura bal ba wannan ba a cikin surori an ambaci sunan maryam yawansa ya fi ambaton sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an baiwa mata matsayi in za a aure ki ke za a zo gidanku za a yi tambaya wannan ba daraja ba ne? ba kamar kankana ba ne za a bada kuɗi a wuce da ke za a zo gun iyayenki a nemi izini iyaye sai sun ba da izini sannan a zo a ce to ga sadaki ke za a baiwa sadaki naki ne wa atun nisaa ne nihla Allah ya baki sadaki sannan kuma in wani abu ya faru masu Allah ya ce ga matakan da za a bi ba kawai ba ne kamar sim card idan mutum baya so ya cire sai wani sim ya sa in miji baya son ki ba yau kawai sai zai ce ki fita bane ga matakan da jiya mu ambata nawa guda biyar akwai mataki ɗaya da na taban ambata ba wata mace da ta ji ta sifantu da wannan sifar ta ce wallahi da maza suna bin wannan da ba za su yi saki ba shine mace in zaka sake ta sai ka jira al'adan ta yazo ya tafi ba abin da ya hada ku bayan tafiyar sannan ka saka kuna gani babu sirri ne wasu suna cewa kawai wai a tabbatar babu ciki lala Allah yana so ya kawo slow na saki idan al'adan ta yazo za ta yi kwana misali biyar ko shida ko bakwai ba ka zo na kana jira ba kana jiran ta samu me ta samu tsarki ka sake ta ko to ta samu tsarkin kai kuma akwai kara'i sai ka zo a cikin kwanakin nan da zaka saki to yanzu tana gidana ma aka ce kar in zo mata don ba ta sallah yanzu wannan sati ɗayan ma ni ina ga lokacin yayi nisa to ya in ba ta gidana kuma saboda haka in ta samu tsarki to fa tension na neman sakin nan yanzu ya sauko sai ka kuskura ka zo kai tabi in kai tabi kuma babu saki sai wani aladan ya sauko ita kuma idan al'adan ya zo tana cikin al'adan ma sai a dan motsan mata sha'awa sha'awa da yawa mata ku tambaya ko mata kun san kanku mace akwai wani nau'i na jin sha'awa da take yi a jikin tana al'ada ka gane ita ma za ta shirya ai kwana kadan ne na samu tsarki ai shikenan tana samun tsarki ita ma ba ta tunanin ta fita in abu ya hada ku kuma sai wani al'adan ya zo to kaga anan in za a yi sakin sunna in kace to wannan to yanzu na yi tabi bari na gaban zan yi saki na gaban ma in ya zo ya faru sai yaushe in ciki ya zo da kuma fa sai jikinka ya mutu ka duba irin matsayin da Allah ya ajiye su in ba Allah da ifinsa da yawa mata rahama da falala ba za ki zauna ba kya sallah kwana biyar kwana shida a matankar wanda yana sallah shi sa mata ba sa rama sallah suna al'ada ba su da laifi Allah yana ba su ladan su saboda ka mace ta yi da matsayin da Allah ya ake a zaman ki na uwa a zaman ki na yaya ko kanwa ko ya ko mata innal muslimina wal muslimati da muslimai mata da suka yarda da Allah kadai abun bauta wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata al musaddiqina bima yajibu an yusaddaqa bihi masu gaskanta abin da ya wajaba a gaskanta min al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa sharri sun yarda da Allah kadai za a bautawa kowace mace tana so a ji tana ciki tana so a ce tana cikin almu'minina wal mu'minati ai ni ma mu'mina ce ba kiya zuwa gun boka ba kiya canfi ba kiya sihiri kin kade ta Allah kina sallan ki biyar kin yadda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai za a ce miki ga sunna ki ce sai al'ada ki ce a ce miki a ah, ga sunna sauki ne aure sai ki ce a ah, ai mutane za su yi magana kar mutane su yi magana da haka za su kashe maza musamman ka sa alamani ka hannun mata a wannan da kunya ai ai wannan za a yi magana ba a duba Allah ba a duba annabi ba a duba tausayin mara karbi fa mu'minanci ba haka bane in ke mu'mina ce wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إن الله نياتي da لزابي in annabi ne ya ce bacci da zabi ke baiwa ce ta Allah ko yaushe Allah yana iya karban ranki wal mu'minina mu'mine maza masu bin Allah da kiyaye rukunin imani wal mu'minati da kuma mu'mine mata wal qanitina wal qanitati da masu yin kunuti masu dawama akan bin Allah maza da masu dawama akan bin Allah mata al qunut ne at-ta'a bayan ka imani ba imani kade ba hadda biyayya sai sa ana da imani da al'amalus salih illal ladina amanu wa amilus salihat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati hakan nan masu yin gaskiya cikin maza a wajen maganar su a wajen aikin su a wajen aqidar su gaskiya suke Allah suke yadda a wajen aqida ba sa faɗin ƙarya gami da Allah ba sa faɗin ƙarya gami da Annabi sallallahu alaihi wasallam in suna hira ba sa faɗin karya don ai dariya a saye da sayarwa ba a ƙarya in ka ga namiji ya yi to da matarsa ne don ta yadda da shi ko mace ta yi ƙarya ga mijinta don ya yadda da ita ko karya don yin sulhu tsakanin waɗanda suke faɗa wannan ba haramun ba ne don gyara ba don ƙwara ba amma ƙarya haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir na hore ku da gaskiya ku yi gaskiya wato gaskiya na shirye da mutum zuwa tabarkin bin Allah yana cewa wala yazal ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yutaba inda Allah siddiqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya a komai na shi gaskiya a cika fom din shi gaskiya a jarrabawan shi gaskiya a cinikin shi gaskiya a hiran shi gaskiya a sauran mu'amala gaskiya Allah zai rubuta wane magaskaci ne a wajen Allah haka wanda yake zaban ƙarya komai na shi ƙarya a jarrabawa sai da ƙarya ne ya ci jarrabawa a neman aikin ma ba documents ba nashi bane in zai je neman aure sai da ƙarya ya karbi motar wani ya je ya ce tashi ce in ma bai bashi motar ma sai ce da Allah a bashi makullin sai ya je yana kada makulli sai ya ce wai mota mai ya kare wai dai don a yadda da shi ƙarya za a yi ne ga NTG amma matar da za ka aura ku zauna wadda ka aure ta da gaskiya mai ya kuka kare da gaskiya ka aure ta mai ya kuka kare akwai wanda yake auren mace ya zo ya nuna mata ni fa talaka ne ba ni da komai kin yarda da ni abinda muka samu ne zamu ci wanda bamu samu ba zamu hakura kin yarda da ni tace ya ta yarda gaskiya kenan tace ta yarda akai aure aka zauna can tana gani yadda ya faɗa din sai ta ce san ba ta yadda ba me faru sai ta ce ai na dauka da wasa yake fada kaji na dauka da wasa na dauka wai yana da shi ne ya boye saboda haka mu zama su gaskiya mata ai gaskiya kar ai bleaching mace ga ta nan baka sai bleaching kai kuma wai jaraban faran mace maganin ka kenan ai wani ne na taba gaya muku ne wani ya auri mace ya ganta fara fat hannu fara fuska fara wuya fara ya aure ta suka shiga daki kawai da ta tube sai gaba kikirin sai ce me haka Ya ce na fasa dini ya sake ta ashe baka ce ta yi bilici aikari ya ta bilici bilicin cuta ce ko mace ta yi da sa leda a goron abin nan eh ta daga kirji haka fum da shi ashe leda ne tsumma ne ta tara wasu za su yi duwawu na ƙarya wasu kuma a cucin kin maza mara ya ce a cuci wawa ne ka duba wata zani za ta daura za ta dinga nadi wata kuma wannan rebon ake cewa na daure wannan amma shi musamman gashi nan kato da shi shi ma ya kai ya fi magashin kanta din yawa don ba ta da gashi wando muka ce wani wando aka cire wala ya ce wando guda aka cire wando aka nadi aka nadi aka wata kuma gonganin milik eh gonganin big milik din nan sai ta dora a nan din dama ba ta riga sai ta dora ta yadda za ta dora ta hada sai ya yi guzu haka nan zud ga ta nan kanta din kamar mai kai biyu wannan fa hadisin annabi ne yake tabbata annabi yace ru'usuhunna ka aslimatil buqtil ma'ila daga cikin siffan matan da ba sa shiga aljanna akwai mata kansu kamar tozon raƙumi ne wanda yake karkata da ta yi hakan ba kaga yayi jut kamar tozon ba tana tafiya tana rangwada to kai kai mai kelkel sai ka ganta da wannan ka auro ta tana zuwa maka da ashici maza da ta cire ta cire ta cire sai gashi nan sai ka ganta kan kwal kamar naka sai mutum ya rasa ina zai yi wauta ya bayyana to wasadiqina wasadiqati maza masu gaskiya karfi ƙaryan zance ka ji gun yarinya da wayan mutane za yi waya wai in za ka baiwa abokin da ma lokaci zan je wurin wace zan yi maka flashin sai ka kira ni shi zai flashin sai ya kira shi sai ana hira wallahi motar na bata zo ba a kwatuno shi kuma ko keke ba da shi wai don ta yadda yana da wadata kariya ce mu zama wasadiqina wasadiqati wasabirina wasabirati masu hakuri cikin maza da masu hakuri cikin mata hakuri daga sabawa Allah mutum yaje yin zunubi zai ji dadin shi amma ya tuna da Allah ya tuna takayya an ce ga kudi ka je ka kashe wani in ka kashe ba za a kama ka ba security ba sa wajen ka kashe ka ribibi ka bace a wajen Allah ma ka bace ne dazu dan uwa da yayin ziyara Mala Yakubu Garba ya ji hankali na akan wannan yace shi fa mutane sun dauka abin abin wasa ne wasa da ran mutane kawai mutum don an bashi naira dubu ɗari yaro gashi gaje ka kashe wani wane ka je ka kashe ko dai shi zubar da jini yake so ko kuma mutumin ne akwai haushi tsakanin su ko dai a ce gari ba zaman lafiya duk bai wuce wa'annan ba ko neman shugabanci to ina wa'anda suka yi shugabanci suka bari yau muna da shugaban kasa da suka bar shugabanci a Najeriya mutum nawa yau su mata kansu suke lafiya jikin su mata ishe su ba sun yi mulkin kuma sun tafi akwai wanda ya shekara hudu wanda ya shekara takwas wanda ya shekara nawa wani a kan mulkin Allah ya dauke shi amma wajen ka shiga mulki zaka kashe rai ɗan uwanka kai kuma a baka kuɗi ka je ka sha kwaya ka je ka kashe rai ka je ka saci akwatin zabe ka gudu don a tarwasa zabe wanda ya baka kuɗi ka je ka saci akwatin zaɓen nan fa ɗansa yana karatu a ingila wasu suna karatu a abuja wasu suna karatu a yola wasu suna kasar waje wasu suna dubai wasu suna Amurika, wasu a malaysia sun je suna kasar waje bai yadda ayar su suna su saci akwatin ba kai ya sa ka kasa ci akwati in an kama ka wajen sace akwatin nan kuma ba shi ya gaya maka ba a ji a kulle ka a dake ka a yi maka menene a kai ka fursun a jefa ka iyayenka suna Allah Allah ina kake a dalilin dubu ɗari da aka baka saboda haka muyi hatara hattara mu yi da abin da muke samu na arziki wasabirina wasabirati masu hakuri maza da masu hakuri mata mu hakuri lokaci yayi Allah samu dace sunan manzo sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa